Uwar gidan mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Amina na Madisamba kenan a wani taron da matan PDP suka gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Ko da yake dai matan da suka halarci taron ba su kai yawan yadda aka yi tsammani ba, amma dai masu jawabai a wajen sun nuna cewa suna da ƙwarin gwiwar samun nasarar shugaba Jonathan a babban zaben mai zuwa. Uwar gidan shugaban ƙasa Madam Feshen Jonathan da jam'iyyar adawa ta APC ta maka kotun duniya saboda furucin da ta yi na cewa a mai da martani ga duk wanda ya ce canji ba ta halarci taron ba. Uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa Hajja Amina na Madisambu ta wakilce ta ga kuma abin da ta shaida wa matan. Mata ina so amfani da wannan lo dama da aka bani in jawo hankalinmu duk inda muka samu kanmu mu ci gaba da ‘ya'yanmu nasiha da addu'a. Kada su kasance masu tada tarzoma, kada su kasance masu tada hankali. A koyaushe kafin zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe, muna fata za su kasance ‘ya'ya masu bin doka. Mai masaukin baƙi gwamna ma'azu Babangida Aliyu ya bayyana mahimmancin mata a fagen siyasa amma kuma a ɗaya gefen gwamnan ga alama yana shagube ne a cikin jawabin nasa. Ba za mu yadda da waɗanda ba san abin da suke ba, sai raruman ƙasa ba za mu yadda abin da ya faru a Lagos a mayar mana da Najeriya ta zama abin mutum guda ba. Fatin mu jam'iyyar PDP ita ce ta kowa da kowa. Ba wani da zai zo ya ce ai shi ne kazanta in ba da shi ba ba za a iya ba in kana jin haka nan fita ka ga mu ci gaba kuma da yawa sun fita sun ɗauka za ta rushe sai ga ta garam. To sai dai a nata gefen shugaban matan jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger Hajiya Fatima Mustapha ta ce ko kaɗan taron matan PDP bai razana su ba kamar yadda ta shaida min ta wayar salula. Taron matan PDP dai ya sa an ƙara tsaurara matakan tsaro a birnin na Mina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.